mun ɗauki siffofin annabi musa alaihi salam sannan mun ɗauki siffofin fir'auna siffofin fir'auna dukkan su muna ne kama daga girman kai goni yana ma annabi musa goni sai alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin yana cewa shi Allah ne والعياذ بالله ما علمت لكم من إله غيري فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى جرمان كي ششجي فسادي أبايا كسا إسراء kuke jiya na karanta a nan ba daidai ba innahu kana aliyan Ke minal musrifi minal musrifi sannan akwai kaini akwai sihiri me na koya nan babu sai dai neman tsari ga bala'in istihza'i izgilanci zai jizgiran da mutum shi bai ba. am ana kayyawun am ana kayyawun min hadal ladhi huwa mahinun mahir wa la yakadu yubin kuma ga bambami ga iya mutu. ga kazafi shi ya gayyato masu sihiri kuma daga an ci galaba a kanku ce a innahu da kabirukum allama kuma sihir ga kuma tsoratarwa idan kashe ka zan yayyar ka a wannan mugu ne ba wallahu musta'an dole shi yana da karafu ne zai je daura mutum a kirki a ta'azarta shi za a yi sa kun na karfe a dinga kiro nama wallahu musta'an naman mutum ana kunba mugu ne sosai ga kuma saurin kula hmm? yana da saurin kula shi ya tambaya aka fara mai bayani billa billa yace a inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ga muna nan maganganu a bakin shi wallahu musta'an ga wawanci da ya ga Allah ya ba annabi Musa nasara ya buga sanda ya buga sanda a kan ruwa hanya ta buɗe ba in ba wawa ba sai ya shiga kuma an sa mai tsira kuma ya shiga kaga wawa ne inda intelligent ne ne ce mu dakata mu dakata na akwai na abin da bai faru sai kawai ya ga an buɗe hanya kuma sai ya shiga shi kenan Allah ya dimme da shi wallahu musta'an daga cikin ɗabi'un shi akwai ƙatarwa Allah ya ce cewa wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada hmm? fir'auna ya batar da mutanen shi bai shi da su ba ga jiji da kai al-ghurur ce li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti al wal yawm wal yawm billah to duka da zai wallahu musta'an ɗabi'u ne munana to za mu ci kawai nan kisan sai mu ɗauki durusun mustafada min kissati musa wa haru in zuwa ƙarshe dai masu zihirin nan sun yi imani alhamdulillah kuma shi ya mutu ta hadisi zai kakkashe su zai yayyanka su la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin in an yayyanke sai kuma wal usallibannakum ajma'in ya tsoratar da su ce ba mu ji tsoro ba qalu la dhayfi ba komai ba komai da mai inna ila rabbina munqalibun kaji tasirin imani a take har sun yi imani imani mai karfi insha Allah ga jama'a da kuka cewa auhayna wa auhayna ila musa an asri bi ibadi in إنكم متبعون التي وأوهينا إلى موسى التي وهي النبي موسى عليه السلام وهي شيني أن أسل كفتة باينا تندري شينا كتو الإسراء التي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده يوشي ليلا تكيا الجركي Allah mai jima ka ya ce wa auhaina ila Musa an asiri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare yani ku bar cikin garin Misra ke innakum muttaba'un yanzu bi yan din kenan za a ji ku yani fir'auna da rundunar shi za su biyo ku za su so su hallaka ku amma bayan da kuka iya فأرسل فأرسل فرعون في المدائن حاشمين الله بجمع ربك فأرسل فرعون كيف تيك فا ونيك من أباك الزراكي شاكا سيتورا زوا براني duwan ببن كوماندا da ake ji da shi duwan intelligent yabo ana kira shi kaga fadar shugaban to za ka daga ko'ina ko wanda suke abuja za su yi sauri su tattaru daga bataliya ko da bataliya za a samu intelligence sai a tura yanzu fir'auna ya kira fa arsala fir'auni fil madaini hakiri mana duka jami'in aljai duka sojojin na tattara su ranka da ɗeren shi ya ɓaci ke inna ha'ula'i inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun Wannan mutanen la shirzimatun qalilun yani ta'ifatun qalilun yan kaɗan mutane yan kaɗan sun tayar mata da hankali ku zo ko mu ke su shi bai san cewa da akwai da dakikanci kan min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله ثم والله مع الصابرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن جماعة أن سنة كامل الآن كان سنة فتا كامل وإنهم وإنهم لنا لغائبون وإنهم ينا رفاعي هو نبي موسى لهارون وإنهم لنا قريب lagha'ibu yani fa'iluna ma yurihuna suna aikata abin da yake fusata mu alghaibu shine fushi ke Allah ya yabo ce wal kadhimin alghaiba to lagha'ibu suna samun fusata wa inna wa inna la jami'un wa inna kuma mu kage na jiji da kai ke la jami'un hadirun mun kasance muna taka tsantsan mun san me muke yi muna da tattali na sojoji tattali na kayan yaƙi kaga shi ne kamar ɗan amerika abin da yake yi ɗan isra'ila ma abin da yake yi wa inna la jami'ul hadirun yani mutayaqizun musta'idun muna cikin cikakken tada to din da kake da shi ba sojoji ba ne ƴan kaɗan yanzu mala'ika ɗaya buga mun tsawa shi ke nan gama Allah ya ce shi ke nan jina fa akhrajnahum fa akhrajnahum min jannatin wa Allah ya ce fa akhrajnahum yani akhrajna fir'auna wa junudahu min misir. Allah ya fitar da su kaga ba su ka fita ba ke ikon Allah Allah ya fitar da su shine fa akhrajnahum akwai bambancin kharaja da akharaja oke kharaja ya fita ke amma an ce akharaja an fitar ke, an fitar da shi yace akharaja minha ma'aha wa mar'aha akharaja daga Allah ya fitar ke amma an ce kharaja min al-masjid ya fita daga masallaci don sai Allah ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun Allah ya fitar da su daga jannatin gonakai kenan ba wai aljanna ga can ba aljanna lokacin gona ka gwanin sai ke nuna maka inda fadin fir'auna take an yi shuke shuke ke nan ko na biyu wa uyun wa uyun sannan kuma da makwakwasan ruwa ke yana sake nuna maka cewa a ah, fadar ta gini sosai sai gori kuma gurin yana da faɗi sosai ka duba gidan sarakuna adatan za ka ga gari guda ne za ka ga shuke-shuke za ka su ɗawi su waye waye tokuna waye waye sannan makwakwagar ruwa za ka ga ruwa kawai na yawo in ni ba kawai ne ce la la biyan da ruwa yake la la ok ba kawai ne amma ka saba ganin cewa nan ba wani abu ne. Allah yake cewa ya fitar da su min jannatin wa uyun da makubbaga ruwa yani anharun jariya wanda suke gudana Allah yake wa kunuzin wa kunuzin wa maqamin karim wa kunuzin yani amwalun zahira min al-dhahab wal fidda Allah mai jima da kuka ya fitar da su daga taskoki kunu ka ga ke nuna masa fir'auna akwai mai nan akwai kudi akwai dukiya kuma haka halin sarakuna mafi yawanci za ka ga alhamdulillah Allah ya tara musu za ka jana labari mai top 10 sarakuna da suka fi kudi hmm, top 10 gaba ɗaya gaba ɗaya sai ka ga alhamdulillah ga sarauta ga dukiya sai kuma ba wai lallai dukiyar ta musu amfani ba sai ga zama ga talaka da yawa amma talaka ba su amfana da tiriliyan da kake da shi tiriliyoyi kawai ya tafi a iska wallahu musta'an kuma ka duba sarakuna a cewa ne ya rasu wa wani ya rasu wani ya rasu tiriliyoyi duk sun tafi a iska wallahu musta'an ya tara sai an je an tambaye shi ta yaya ka samu ta yaya ka ciyar Ko da man bai ciyar ba wa kunuzin amwalun zahira min az-zahab wal fidda ana ce mata kunuzin ne li'annahu lam yu'ti haqq Allah ta'ala minha baya bada haƙƙin Allah shine can suratul tauba allati wal ladina yaknizuna az-zahaba wal fiddata eh yaknizuna ko wala yunfiqunaha fi sabilillahi idan mun kira wannan da gani fi sabilillahi eh? to wa kunuzin duk abinda aka taskace shi ba a ba da zakkan shi ya zama kanzun kenan amma duk abinda ake ba da zakka ma ubiya zakatu falaysa bi kanzin ba a ce mai kan ba a ce mai taska Allah ya fitar da su daga kunuz kai za ka roƙi Allah ka roƙi arziki mai amfani karka nemi irin na fir'auna karka nemi irin na Faruna. A ce Allah mai ne asaluka ilman lafiya wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala shi ke na yaje ka alhamdulillah wa kunuzin wa maqamin karim مقام لمجلس حسن للأمراء guraren zama wanda suke kyawawa tafka tafkan kujeru yanzu ko a fada nan yanzu ka shiga fada ai za ka ga wani kujerun da maybe a garin wawa gaba daya akwai irin babu wani tafkekiyar kujera zai ce wannan nawayi a na ke shi ma ba koyaushe yake zama kan kujerar mutum da ji akwai wani babban al'amari ta ce wannan shi kujerar sarki ke tuna ga kuma akwai wasu kujeru nan gefen dama da gefen mu shetima na suwaye nan kujerun nan na gefen sarki ok manyan baki su ma masu suke ke ok manya-manyan sun zo sai su zauna gurin to sannan kuma yana ga akwai ƙananan kujeru can da zuma ma bakin dai da ba can bane manya-manyan zai zo zuwa tare da kai to fir'auna shi yana da wani ya fi haka wa kunuzin wa maqamin kai guraren zama na karanci manya-manya Allah ce di ya fitar da fir'auna da rinjinin shi gaba daya daga wayannan gurare Allah bai ma da kuka cewa كذلك وأورثناها بني إسرائيل هكذا بايع الله يفتت تسوق باتايا Allah mai jima da kuka ya gadar da shi garin gaba ɗaya da fadar da taskokin kazalika Allah ce wa auru kaga wa aurasnaha muka gadar da ita gawa bani Isra'il yaushe bayan Allah ya jirni yadda fir'auna da rundunar shi gaba daya idan an gaya mana da yan ɗinke yanzu a koma baya sai a gaya mana ya fir'auna da rundunar suka fita don su cimma annabi musa Allah ya ce fa asba'uhu asba'uhum mushriqin fa asba'uhum yani lahiquhum sun bi annabi musa tunda cikin dare Allah ya ce annabi musa ya fita tare da jama'i sannan shi kuma ba a gama tattali ba intelligen ba su gama zuwa ba kayan yaƙi bai gama zuwa ba sun ɗan yi jinkiri lalace fa asba'uhum mushriki yani wata shuruqi shan lokacin fitar rana kaga har zuwa irin yanzu din nan ba su gama shiri ba hmm, har zuwa yanzu kuma intelligence sun ba shi labari sai annabi Musa ya gurin ka gani kasan gwamnati akwai kayan aiki kai kana nan amma ana jibe da kai ne me ni ba wa'azi nake ba Inda ba mamaki wani suna bibiye da mu me muke da alimuwa ita mu muna cewa ittaqillaha ne ittaqillaha kuma kunta ittaqillaha kuma kunta kar kai A ani ce qauma zalimi qauma fir'aun kar kai idin na fir'aun shikenan alhamdulillah yanzu an gaya mai cewa sun yi hanyar kaza sun yi hanyar teku to kaga duka intanajiyar hankalin sai na gurin in a yanzu ne aka ga kowa da waya a hannun shi eh, sun yi kaza suna guri kaza an hango su shi nan za ka samu akwai abin da suke hajje masha Allah shi nan in jama'a kaɗan ne ga mun yi sauri ga mun mukuje su sun fi ƙarfin ku to yanzu gashi nan har sun fito tun da su suna kan abin hawa annabi musa kuma yana ta tafiya a yanzu yi kusa da kusa kaga a fim ne za ke jinjin jinjin jinjin jinjin jinjin za ka gana tsoro saura kaɗan saura kaɗan Allah ce falamma tara aljama'a falamma tara aljama'a qala ashabu musa inna lamudrakun falamma tara jama'ani a nan mutanen annabi musa ana tafiya ana waiwaye ko sun kusa sannan kuma ga mutanen aure sun danno kai mutanen annabi musa suka fara samun karayen zuciya qala ashabu musa kaga banda musa ke annabi musa ina ina sai fir'auna me yanzu da duka za su zo shi kadai in ya wurga musu sanda gaba ɗaya sai ta warga su da bama-baman nasu da motocin nasu da dawakan nasu da intelligent din nasu duka sanda guda ɗaya kawai za ta wargaza su kawai ne haka yi shi ke nan gama kaga tsara ashabu musa yanzu da shi a ciki a shi ne faɗa ka su sauran mabiyan suka ce inna da wai yo Allah an gama da mu yudrikuna fir'aun wala qaqata lana bihi kuma mu ba yanda muka iya da shi Allah ce ina ina wa auhayna qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin Allah mai jama'a da kuka kala kala annabi Musa yake kalla ina bai tabai lan yudrikuna ba za su iya riskan mu ba إن معي ربي سيهدي إن معي ربي سيهدي للي مهل السيناء لا تعرفني فنقوم بشري يدني يا يا زني فقولي لك يمنا مكة قوة اليكين سمينا ذاك يمنا مكة التوكل على الله إن معي ربي yana sake nuna mana ma'iyatullah domin tun can Allah ya gaya mai tun kafin da tafi ku tafi gurin innani ma'akuma eh, ina tare da ku asma'u wa ara ina ji ina ganin me zai je faru وقال كلا إن معي ربي أقول تبتت الربوبية أولا كيسا لا تجيل الله كي تبتر منا الربوبية كيسا على موسى shi annabi Musa komai nashi kawai yana tabbatar da ne rububiyyatullahi ta'ala ka duba tun daga farko fatiya fir'aun faqula inna rasul rabbil alamin kaga rububiyya sannan da fir'aun ya tambaya wa ma rabbul alamin akan shi ne ake tace kaka dawo يا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا تستمعوا زي كبا قال ربكم ورب ربكم ورب آبائكم الأولين سيكم يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ثم متعلم في الصفات في السجدة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا هذا ربنا شيما دبي أدوى قال رب اشرح لي صدري قومي ربوبية ربوبية to lallai mu damu da rububiyyatin ba a ƙarƙashin shi rayuwar mu gaba ɗaya take Allah mai girma da kuka ce a kalla inna ma iya rabbi qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi malikina na tare da ni kuma zai shiryar da ni yaya zan yi in zo nan zo maka shi yana bin dokar Allah ne ke ba zai ce a to tunda ina da sanda bari mu sauri in tura ta a'a kaga shi soja yana ƙarƙashin wa yawa kwamandan shi ne ke yanzu lokaci ko harbi ta ce a karka yi harbi da yi ƙoƙari ke ce karka yi harbi in ya je ya yi gita cewa maslaha ne ya yi harbi amma wa ya ce ka yi ya shiga damuwa ke yanzu annabi musa shi dan aikin allah ne to kaga bai kamata kuma yana yin gaban shi ba a kaga yana nuna mana lallai biyayya biyayya domin mu kasance a kan ɗabi'ar annabi musa ta biyayya ga abu kiliyayi na gani ki sai ce to a barin fada cikin ruwan sai a inna ma iya rabbi sai ya haji ka jira command na Allah domin ma daga mu dinga jiran command muna jin me nake faɗa kada kawai mu ce za mu kanmu musamman samari in an ce ku bari to ku bari ina mu sai mun je sai mun je sai kun je ko to baka san ko ai suke gurin ba baka san irin tattalin da suke kai ka dauki adda to kuma suna da manyan manyan makamai kana zuwa kai sai an kwantar sai a kwantar da kai ba ke na ya shigo shi ma a kwantar da shi kaga ko wannan akwai darasi babba kai kar daga mafitan tana wuri ka za ka yi ka kusa inna ma iya rabbi sayahdi yanzu ga annabi Musa yana gaban teku ba gaban teku kuma ka ga teku ba wanda zai iya fadawa ya ce zai tsira in ka fada ka hallaka ke wallahi musa ce to amma yanzu Allah zai gaya min yaya zan yi التي فأوحينا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله يجمع بكتا كيف أوحينا إلى موسى kaga annabi موسى yana tafiya akan wahayi أن an بعصاك البحر wannan tekun da yake gaban ka ɗauki sandan nan buga fe kuma mu. ana cewa buga zai kai ɗauka ya buga fanfada'a kan shakka. teku kawai sai tsage hanya goma sha biyu fakana kullu fir'in kaji fir'in in ma ce fir'in fir'in كالطود العظيم قوة حجة زي كما فلل البوتي كما فلل البوتي Allah ya dakatar da ruwan da nan ruwan da nan hanya kalami kawai busasshen hanya to ce bi bismillah daman jama'a shi jama'a kabila kabila goma sha biyu to kai a kama hanya shiga shiga shiga shiga kaga shi ne komanda komanda kuma kaga yana magana da hannu yana magana da baki in an muku haka ya ake nan in an muku haka in an yi haka kuma ba ku kan dawo amma an muku haka kawai in an yi haka kuma ku ƙara ciki-ciki fir'auna da kiki da ya kamata ya tsaya da sosai kage na nama ba intelligent bane ba intelligent bane annabi Musa ya daga sanjar shi ya buga teku teku ya tsage yi ba taɓa gani wannan ba kuma tun a fada aka fara nuna mai mu'jizar sandan nan amma har yanzu bai gane ba kaga babban abin da zai hana ka karɓar gaskiya akwai ne girman kai kuma fir'auna ya siffatu da ne girman kai wallahu musa to kaga alkibru batarul haqq kin karɓar gaskiya tsoro ya ga gaskiya ki karɓa gama ga mutanen ki sun ga gaskiya sun karɓa wa gamul nasi da kuma wulakanta mutane kaga dukkan aure yana da siffofin mutakabbiru yanzu Allah ce buga sandar na akan teku sai har an gama kun ka ya kuni yana nuna maka kudurar Allah yanzu Allah yake cewa wa an jayna mu ومن معه أجمعين حتى لك آية وأزلفنا ثم الآخرين التي وأزلفنا يعني قربنا الله يكون تجا متى باع الذي موسى هل كنتم كتابين يتي ثم الآخرين سنن هناك can kuma akwai akari shine fir'auna da mutanen shi hatta salaku masalikahum wai su ma za su bi tafarkin mutanen annabi Musa su wuce su je su riske su su hallaka su shin burin fir'auna ya cimma wa an jaina Musa wa an jaina Musa wa man معه أجمعين الله يتي وأنجينا موسى إن شيء كوماندا الله يتي رسد النبي موسى عليه السلام ومن معه da duk wanda yake tare da annabi Musa kuma ajma'i gaba ku ne ya shi ajma'i gaba ɗaya gaba ɗaya duk sun fita to su kuma fir'auna ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين فرعون كما da mutanen shi gaba ɗayan su Allah mai girma da kuka ya halakar da su yanzu ya shiga kawai Allah ya fara cewa to teku ya haɗe teku ya fara haɗewa shi ke nan, fir'aun ya fara shan ruwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amintu ya fara tsalla tsalla a waje ya ga haza sai amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila kasan maganan manya filla filla ne daki daki zai yi kamar ba zai yi kuma yanzu anan ana bukatar ka yi kamar ba za ka yi ba ne. la ilaha illallah لا إله إلا الله من كان آخر كلامي لا إله إلا الله آمنت كي واجهك في آمنت أنه واجهك في أنه لا إله إلا الذي وغير لا إله إلا الله kaga fir'auna da kiki kuma Allah bai so shi da shirya ba amanat bihi bani isra'ila to me kawo bani isra'ila za ka mutu kuma me kawo bani isra'ila cikin kalmar la ilaha illallah ok ya cuce su ne owa owa ka duba kuma mutum ya kasance ya cuci mutane <coughs> idan ya zo rasuwa za ka jin sunan wannan a bakin shi zaji yana sambatu wani wani wani wani to wani ne zai maka ka cuce ni ba shi da haƙƙi kana ta cutar shi shi kenan za ka zo ka gani amalar bihi banu isra'ila a ƙarshen ƙarshe ya ji haza sai wa ana musulmi ko ce daga ƙarshe kenan ko wai shi ma yana cin musulmai ko yana daga cikin darussan da muka ɗauka idan har fir'auna ya ce wa ana musulmi to wa anta mimman babban kalubale ke wa ana mimman sai mu duba in dai har fir'auna karshen rayuwa ce wa ana minal muslimi kuma abin da Allah ya umarce mu ke ya yi ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون أبا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون za mu zo mu samu a kisar annabi yusuf karatunmu na yamma kenan tawaffani tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka dauke ni musulmi kuma ka sadar da ni da salihai am kuntum shuhada أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أجي ونحن له مسلمون babban kalubale ne sosai mu kasance akan wannan kirma shine sunan da Allah ya yanka mana tun kafin mu zo wa ma ja'ala alaikum wa ma ja'ala alaikum fi min haraj ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من قبل الله شيء سيما لكونا مسلمين تنجد كي وتنكا في مدو تميسا بلان يجد عبند الله ينكا من kalubale ne sosai in har fir'auna cewa ana minal muslimi to tambayar da zan sake ma kaina wa ana mimman mhm. wa anta mimman kai ma kana tare da kowa ok sunanka musulmin ko kuma sunanka ɗan kaza kalubale ne ba ba musamman yanzu a najeriya wani dan kaza ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne wani dan kaza ne kama to ina musulmai zalla to ina suke Allahu a'lam kowa ne, dan kaza dan kaza dan kaza ni tutiya da musulunci to wannan baya hana mu ne aiki karkashin kungiyoyi kama me ya hada mu gaba daya musulunci alhamdulillah wannan shine asalin addinin da Allah ya koro dukkan annabawa ibnu rajab al-hanbali yana da risala tabbatar da addinin dukkan annabawa ne musulunci yanzu muka kama daga annabi ibrahim Allah ce rabbana waj'alna rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak rabbana waj'alna muslimayn da ni da ɗana ka sanya mu musulmai annabi ibrahim musulmai mu biyu zurriyar mu ma ta sanya ta kasance ne muslima ga annabi yusuf shi ma addu'a yake tawaffani musliman yanzu annabi musa ma da awali kenan ga mutanen shi wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum muslimin in ku musulmai ne annabi sulaima da zai rubuta ba sarauniya wasiƙa shi ma duka Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi ku zo mu musulmai to ballanta kuma ka zo gurin manzon Allah sallallahu shugaban musulman duniya da lahira qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin وأنا أول المسلمين don ka duba suratul ahqaf a ƙashin wa wasaina shi ma inni tubutu ilaika wa inni minal muslimin to har mun koma duniyar aljanu ma disan wa minnal muslimuna Allah sai raba su kashi biyu akwai musulmai wa minnal akwai jabirai wannan dai kalubale ne babba kuma mu zama musulmin gaskiya shi ne abin bukatar ki ba wai sunan musulmai ba yanzu ka duba mu musulman da muke rayuwa yanzu sunayen ne na musulmai amma halayen da yawa da yawan mu halayen mu wani iri ne da to almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin gaskiya shine da sauran musulmai suka kukuta daga sharrin harshen shi sauran musulmai suka kukuta daga sharrin hannun shi baya jima kowa baya ishara a zuwa kama wani baya rubutu mummuna akan wani musulmin gaskiya ke man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan shine musulmin gaskiya to Allah ya sanya mu cikin musulman gaskiya amma sai mun dage ba akwai siffofin da dama wanda annan gurin cikin su ali imran shekara goma sha kenan yana na rubuce a gurina zan kusan komai zan yi annan yana rubuce inda na ɗauko maka da fatir yanzu wannan ma duk abin da nake yana rubuce to shekara kusan ashirin da yana nan a rubuce hmm? to kaga kai za ka iya manta amma ni da na rubuta ba ma ba ne karra wa ma ba fi a na ji na ji ai na je don an tambaye ka shi me aka yi ne ma oho ya manci ya manci to yana nan a rubuce siffofin musulmi Allah ya datar da mu akan musulunci yanzu dai kalubalen shi ne ne fir'auna ƙarshen rayuwar yake cewa ana minal musulmi ce al'ana yanzu ya zaka ce ka musulunta al'ana wa qad asaita qabli wa kunta minal mufsidi kaji min al a lokacin rayuwar sai da Allah ya sake jaddada mai aikin da yi, wa kunta minal mufsidi kuma ana tayar da mutum akan abin da ya cika ne yanzu ya je ya karna ne to ka za a tayar da shi mabarnaci Allah ya ce summa aghraqna al-akhari gaba ɗaya mutu fir'auna da rindinan shi babu mutum ɗaya da tsira Allah ce inna fi zalika inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ce inna fi zalika la aya lallai wannan gilmiyar wanda Allah ya ma fir'auna da shi da mutanen shi gaba ɗaya la'aya lallai akwai ibara liman ku. akwai abin lura ga wanda za su zo baya duk gwamnati da za ta zo bayan fir'auna to lallai ta lura da abin da aka ma fir'auna ɗaya ke ta lura da aikin fir'auna biyu kenan ta lura da fasadin fir'auna kar ta yi kwaikwayo da shi ta lura da zalincin fir'auna kar ta yi kwaikwayo da shi ta lura da ƙazabin fir'auna kar ta yi kwaikwayo da shi ta lura da siyasar fir'auna kar ta yi kwaikwayo da shi shi ne ma'anar ke magana ce a dunkula nan ba zo mu je na fi dalika da aya lalle akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin mafi yawancin su ba su da imani wa inna rabbaka lalle In na fi dalika in fi idraqi fir'aun da mutanen shi la aya ibara liman ba'dahu in sai zo mu soke fir'auna yayi rayuwar shi ka duba ya so ya yi bulotin annabi Musa gaba ɗaya daga zuwan annabtan da manzancin ma gaba ɗaya sai Allah ya ɗauko shi a cikin akwati har ƙofar gidan fir'auna kuma da shawarar hajiya jiga shawarar hajiya sai a karka kashe shi zai amfana da mu ko mu ɗauke shi da hajiya a gida amma duk wani yaro kawai fir'auna ya kashe shi amma hajiya ce a barki a barki kaga hajiya mashi Allah lokaci shawaran yana da muhimmanci daga ce mata game da wasu mazan suke faɗa wanda kuke cewa ne ma eh eh ba wannan ba ba wannan ba su mazan suna cewa mata ba su da menene ma kuke cewa sun ji tsoro ba na cewa mata ba su da hankali ah. Maganar ta yi muni ba mata ba su da hankali tsakani da Allah haka ne tsakani da Allah wannan kawai maganar son zuciya maza suke ba kuke ba ta da ba su da hankali in ta ɗauke ka a cikinta eh zama sai ta yi da kyallar karkace ka jirkice rashin hankali ne wannan ko ka duba ma rashin hankali ne wannan zama wannan kwanciya sai ta sakin da za ka kwanta ne ta murkushe ta shi ke ka mutu rashin hankali ne wannan da Allah mu daina yin wannan magana za ka ji har yanzu akwai masu faɗin yin wanda wai mata ba su da hankali yanzu matan fir'auna ba ta da hankali cikakken hankali ma sosai to da shawaran ta fa Allah ya tseratar da annabi Musa da ba dan haka ba da tuntuni shi ma an yaya an yanka shi to dan da mu lura da yadda fir'auna ya tafiyar da zamani shi yadda ya ta bambami yadda ya ta zalimtan bani isra'ila lalle wannan akwai aya ba mu lura mu lura sai Allah ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle mahadikinka kaga karshen kissan sai ta sa tabbatar mana da me rububiyya farkon kissan me rububiyya to lalle mu lura da rububiyatullah mu roƙi Allah shi kaɗai. mu bautata wa Allah shi kaɗai. wa inna rabbaka lalle mahalicinka lahuwal azizur rahim shine al aziz shine mabuwayi kuma shine mai yawa yawan jin kai ga mu'mini to sai a gurguje durusun wa idan min izzati musa wa fir'aun anan na fara rubuta wani daruka eh kaman guda ashirin da zuwa talatin mai san lokacin ko zai kai mana na ɗaya daga cikin isan annabi musa alaihi salam muna tabbatar da isba sifatil kala wa iznada rabbuka musa nada shine muka ce mai anan isbatu sifatil kalami lillah kuma Allah ya tabbatar mana da siffar magana usulubi daban-daban daban akwai at-tasrihu bin nida at-tasrihu bil fi'l kaman kallama sannan kuma akwai al-masdar taklima sannan kuma akwai ne tabbatar da magana qala Allah qala Allah tabbatar da qur'ani maganar Allah ce wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah fa'ida ta biyu a wannan kissan akwai isbatul rububiyya ka duba farkon wannan sura an tabbatar mana da rububiyya karshen ta ba wa inna rabbaka shikenan aka aka rufe kissan ne kuma ka duba annabi Musa cikin komai da komai yana tabbatar da ne rububiya. wajen addu'o'i shi rububiya. wajen isar da saƙon shi ga fir'auna rububiya. abu na uku yana nuna maka mahimmancin addu'a mahimmancin addu'a ka duba da aka ce ya tafi gurin fir'auna to zai fara cewa mai fir'auna kana rabbi shirah li sadri zai fara addu'a wa yassir li amri wa hlul واحلل عقدة من لساني يفقه قولي li waziran min ahli kaji haruna abi ushdud bihi azri wa وأشركه fi amri duk addu'a addu'a da abin ya ta'azzara ma ya koma ga addu'a ya Allah ka jirka shi fir'auna da rundunar shi zuciyar shi gaba da abu na hudu akwai ma'iyyatul khaffa ma'iyyatul khaffa mana Allah yana tare da annabi Musa yana tare da annabi annabi Harun innani ma'akuma asma'u wa ara da kuma inna ma'akum mustami'u abu na biyar akwai tabbatar da siffar ji ga Allah mai jima da kaka asma'u sai kuma tabbatar da siffar gani wa ara don za naka ga har yara ƙanana suna da wannan aqida za ka yace an yaro ya ce Allah ya ji ya gani ba ni ne ba Allah ya ji ya gani ba ni ne ba abu na bako yana tabbatar mana da misalar annabi musa da haru domin faƙula inna rasulu rabbil alamin mun ɗauki tauhidin rasulu ko mana kowanne a cikinmu rasulu rabbil alamin abu na takwas daga cikin ɗabi'un fir'auna akwai gori ku Allah mu daina gorantawa gori bala'i ne wanda yake goranta ba shi ba aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce salatatu la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzu ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Abu Dhar ce manzon Allah ya karanta wannan so uku ce sun tabe sun yi hasara su waye ke na ya rasulullah sai ce al-musbilu mai tazarki wanda ka ga wandan shi ko rigar shi tana wuce idan sawu wannan damuwa ne ba babba babba fa to dalla ka goyi suna sunna kuma da'iman duk kayan shi gaba daya a sake wani irin sunna ke kenan wace irin sunna to sai ce na biyu wal mannan ne yawa yawan gori in shi auna uban gori ne a cikin masu gori shi uba ne ko uban uban su ne ma abu na tara suna ce laifi tudu ne ko laifi tudu ne yanzu a cikin kisan fir'auna akwai wannan laifi tudu ne shi yanzu fir'auna ne yake tun da aka ce mai annabi musa yayyanka yara kanana yake to ma yanzu annabi musa alaihi salam ya zo ya raba faɗa mutum ya rasu wai shine wai wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ah, ah. to kai ranka ne mutum nawa ka kashe ne hmm? mutum nawa ka kashe ni guda nawa na kashe kuma ni na ɗin ta yaya kai na ka ta yaya abu na goma oke akwai alfiraru min alfitan in an ce ma fitina to kar ka bari gudu shi yanzu annabi musa da ya kisa ta hanyar kure sai ce fafarantu minkum lamma khiftukum ba wani jarumtaka bane ka tsaya kan saraka hmm, hmm. nemi gurin kuya ga kuya sannan kuma abu na goma sha ɗaya kyauta daga gurin Allah kyauta asali daga gurin Allah take fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin fa'ida ta goma sha biyu akwai ka'idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi daga ina za mu samu wannan ka'ida a iskar annabi Musa daga ina aha akwai ne gane gudun daga ina za mu gane la a hadukun hatta hibbali a akhihi ma hibbuli na nafsihi daga ina in maka duba aya ta 22 mana cewa tilka ni'matun tamunnuha alayya wannan ɗan ni'imomi ne fa ni kama fa amma kuma an abbatta bani isra'il ka bautar da mutane dubbinai to idan ka wannan ni kadai ba wani ni ba bane mana annabi Musa yana so shi ma ya kasance irin abin da ya samu na shi a gidan fir'auna to ai da haka kama kama bani isra'ila kyautatawan da ya mai to da iri shi zai ma mutanen bani isra'ila kaga annabi Musa yana so musu alkhairi irin abin da yake so maka shi ke abu na goma sha uku oke menene rabbul alamin da muke ta maimaita kullum da kullum alhamdulillahi rabbil alamin rabbul alamin shine aka fassara shi da me na daya rabbus samawati na biyu wal ardi na uku wa ma bainahuma yanzu fassara uku kenan na hudu wa rabbul mashriqi والمغرب وما بينهما كذا كثير جدي الذي موسى لا تور في الأرض هذا أبوه أبوه رب رب السماوات والأرض وما بينهما في تجربة بيان في رب المشرق والمغرب وما بينهما wani abu na goma sha ترى ke nan na sha tara ke sace gaya mai rabbul alami na na ashirin da ɗaya yana nuna mana wawancin fir'auna Shin ya zai magana kawai sai magana na wauta hmm? sai inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kuma ka masu mulki suke hmm? ko kwanaki abin da ya faru a wajen wani gadin kango a abuja sai za ka ga shi ministan yadda yake mai ɗan saurayi nan shi kuma saurayi ya mutu abin ya burge ya burge najeriya ko kama tsakani da Allah kai aikin da gwamnatin tarayya ta dauke ka kenan a gurin masu hankali wannan ba wani abu bane amma a gurin ga magari ha ah, ne man of the year masha Allah to ka duba shi minista yin maganganun da yake gaya mai a fitake kamar fir'auna ba a fitake ka ji maganar wargaje wargaje ke oke to yanzu fir'auna da yana jifan annabi musa mahaukaci ne abu na ashirin da biyu muna gada a ah, haƙurin annabi musa ya ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yana nuna mana hilmu musa alayhi salam juriya irin ta annabi musa ce a turi ne mahaukaci ya je mai gware a a kana fada ne ba sai ya haƙuri kare mu tuffatu da ne rashin fushi duk abin da za a gaya maka wannan kaje toshe ka barin ne da awarka Allah mu lura sosai to da yawa mutane ba ilimi muna da gaggawa in an zo an gaya maka na to da awar ma na bari na daina daga an ci nasara kan ka kenan a ce duk abin da za ku yi muna nan insha Allah muna nan ko ake ato an kulle masallaci ba za a yi da'awar ba tun akwai wani sai yi a farfajiya mana in dole ne sai mun shigo masallaci hmm? sai a sa taburma ko ba taburma tun da gaban masallaci ma alhamdulillah sai kowa ya zo ya zauna a gurin in akwai kyamara a ɗauka kuma yake ga Allah ya ba al'amarin albarka e maybe mutum dubu ne za su kalla da suke kalla yanzu sai sun kai miliyan ce wani yake faruwa a garin wawa ne ce a ah, yake faruwa ne bari mu ji tafsirin sai ka ji tafsirin da za a gurin akwai masallaci wani jama'a suka ce da liman ɗin da ne, da masallatan duk su bar masallacin na bai kai ka gane masallacin da nake ba duk a bar masallacin sai suka ganga ha to jima'an farko ba a taɓa cika a masallacin kamar ranar ba su kuma mutanen gari ce bari mu je can tsohon masallacin da aka ce an bari bari mu je gurin nan gurin da mai sallah mu ga bala'in da za a yi kaga ko sun gudu jifa jifa rashin rashin tunani fa ku kuke sallah a gurin ba sai kuka ce in dan shi'a ne zai bar wannan masallaci wallahi ba bai bari dan shi'a ya bar masallaci yana gurin ya ce ya bari kaga yana nan da mayan mutanen fa wallahi wallahi musa da suka tattara suka je suka bude sabon masallacin su to kuma masallacin ya mutu da ya mutu ba ana na ana sallah wallahi musa yana nuna mana abu na 23 zalincin fir'auna ka duba wai kawai na in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-majnunin kawai in ka dauki wani abun bauta ba ni ba zan sanya ka cikin fursunoni abu na ashirin da hudu yana nuna mana a mu'jizar annabi musa alaihi salam yana nuna mana yadda allah yake amsa addu'ar annabi musa sannan yana nuna mana yadda allah mai girma ɗaukaka yake tare da shi kuma baya bin al'amarin kan shi قال كلا إن معي ربي سيهدي سمعنا ما من أسلوب الحوار أسلوب التتوناوة musamman za ka tattauna da babban mai mulki to ya kamata ka zama uslubanka uslubai ne masu taushi fir'auna yana jifan annabi musa da hauka amma shi ma ya ce to kai dai kai ba mahaukaci ne ba ya ce oke in kuntum ta aqilu kuma ka duba yadda yake girmama shi in kuntum kuma da wa ake magana ne da shi mutum ɗaya ne da ce in kunta ce a in kuntum oke mai girma a bashi girman shi ko ma waye ne a wannan kisan yana nan mana nihayatul zalimi ƙarshen temuwan azzalimai shine fal yawma yunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya liman khalfaka aya sannan rabbul alamin din nan shine mai komai da komai ke komai da komai sannan yana nuna maka yadda Allah ya samu inaya yayi inaya sosai sosai da annabi Musa ka duba yadda aka babar shi ta ɗauke shi ta sa shi a cikin sundu ta jefa shi ruwa kuma da izinin Allah har ya kai gurin da Allah yake so ya fara da'awar yana nuna maka annabi Musa ya isar da da'awa to amma da'awar dole sai da wahala sai da haƙuri za a sha wahala amma an yi haƙuri za a fi laifi yanzu mu duba duka wannan taskokin nan manya-manyan gidajen nan duk Allah sai ya gada da zuwa bani Isra'ila sai zama nasu mu ma mutanen garinmu hmm, sun so su mana irin haka irin haka ba yadda aka ma fir'auna ba lokacin da ta kuma wasu waye ba ke aka ce gaba ɗayan su gaba ɗaya za a jefa ƙuri'a ni lokacin ba na ƙasa ba na ƙasa wai za a tafi can bayan gari ga sunan garin ga sunan gurin ba sai na faɗe shi ba wa ke za a je a jefa ƙuri'a? duk aka bar cikin gari ba duka duka da mata duk aka bar 'yan yara ne kawai da maza duk aka tungumar za a je a jefa kuri'a ashe sun yi targeting wani a jirgin nan nake biya maka an yi targeting da masu harbi ne masu waye waye kuma gudun akwai buwa kuma hanyar ba ta faɗi duk an ji a tsoro can an fara kuri'a kawai sai ka ji jifa jifa harbi harbi kaya kaya kaya ashe sun riga sun gama saitawa in an kashe musulman garin jor to kaga shi ke In yanzu kamar fir'auna ne an gama nukushe shi gaba daya sai ce a ah, babban gidan alhaji wani na wani ne eh babban gidan alhaji da na wani ne haka suka so ba lokacin mutumin da zai waye ba shi ba mu mana canza daga kasa wannan aiki ne? ina kamar ba intelligent a cikin kama zuwa yanzu ne kan kan da biya waye ku ba zai sake ya kuma a yi wannan ki a jefa ƙuri'a wani guri ta cikin su kuma je su sake rika su a ran ma ka je ne lokaci bai je ba ya ji tsoro a to dama ya mutum zai je ka ga ni wawa ne kawai cewa can ci ba can daga nan zuwa cikin gari guri ne mai nisa daga mashaya ne sai su kawai a wuri suka je suka rika mutane wanda zai Allah ce zai mutu ya mutu shi ke wanda kuma Allah ce zai rayu aka dawo alhamdulillah to ga wannan kisan dai tana cike da ne fa'idoji da yawa fa'idoji da awiya ya ya kamata mai da awa ka duba dai annabi Musa shi kadai ya fara ba sai wa annabi Harun su biyu suka fara gwagwarmaya kamar suka zo suka rinjaye duka daular gaba ɗaya su dalla kar mu rena mutum ɗaya ya fara mutane biyu su fara to da izinin Allah sai mu zo mu rinjaye gari gaba ɗaya kamar sai an yi haƙuri sai an yi haƙuri to Allah mai jima da kuka ya dace da mu fi duniya wal akhirah Allah mai jima da kuka ya sanya mana albarka Allah mai jima da kuka ya sauƙaƙa mana fitintunu ma ba da min hawa ma baɗan abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladan shi zan yake na kuskure <coughs> Allah ya gafarta mana marasa lafiyar mu Allah mai jima da kuka warkar da su daga ciki akwai mahalartan darasin nan akwai malam Kabiru kenan wani mai dogo mai jiki ya kasance lallai ba shi da lafiya sosai yana fama da shuga yana fama da hawan jini to kaga abin da ya haɗu zai zama damuwa ne sosai Allah mai gima da kuka gashi lafiya da tsara marasa lafiyar mu gaba daya kuma lallai ka sa ɗan uwanka cikin addu'a mala'ika zai ce amin kai ma haka kai ma Allah ya baka lafiya in ka ce Allah ya rufa wa da asiri mala'ika kai ma Allah ya rufa maka asiri Allah ya dace da mu bil akhirah Allahumma salli ala Muhammadin